أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة, ومغفرة خير من صدقة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 sha uku ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin bayan ikon allah da ya sa jiya mu samu damar zama ba saboda kuzurin tafiya da ya bujiro allah yadda za mu ci gaba daga inda muka tsaya yau ma kuma gashi mun makara shi ne kawai wasu ayyukan da suka sha kanmu an tsada sarrafin wasa ka za mu iya tsara mintuna a ƙarshe na da muke muke talatin sama kyale masu biyan mu su shirya cikin su da tafi insha Allah ta'ala muna kan ayatun biyu da sittin da ɗaya kun karanta tafsirin imam isra'i Allah ta'ala na duk tsarin da muka tattara zuwa su ɗari biyu da sittin daidai Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa lalini mafi ƙona amma da wasu su bi lilla. ita mutu mun tabbata amma za mu ba saboda kaɗe ba ta saura yan uwanta na bayanta zancen waɗanda suke ciyarwa suke ci dukiyoyinsu fi sabi lillahi saboda Allah wadancan su hannun ciyarwar ta da ke ba da labari Allah da yana ba da misali na su ainihin alkhairin da suke aikatawa misalin ciyarwar waɗanda suka ce dukiyansu saboda Allah da matsali habbatin abinda suke yi kamar misalin kwaya ce an ba ta ba a sanabi wacce ta tsirar da zangarniyoyi guda bakwai fi kulle sun bulatun mi'atu habba kowace zangarniya tana ɗauki kwaya ɗari Allah Ubangiji ya nuna a nan wajen kenan cewa ciyarwa kwaya ɗaya ko ciyarwar abokuta ɗaya ko ciyarwa ɗaya wanda yi nan ciyarwar to ladansa kamar ladan wanda Allah Ubangiji ya wata ainihin fito da tsoron kwaya guda ɗaya wannan kwaya guda sai ta haifar da zangarniyoyi guda bakwai wannan zangarniyoyin kawukan guda bakwai a cikin kowane kai sai kuma akwai kwaya guda kamar yanayi ne hawa-hawa ne ɗaya ta ba da bakwai wannan bakwan wacce ta ba da kiri ya ba da ya zama kiri bakwai ke ƙalabi tsanan ba su ce wallahu ya ba'ifu liman ya sha Allah Ubangiji yana kawa wanda ya so Allah yana kawa wanda ya so mana da tsari ɗayan nan ko ɗayan na tafiyar da bakwai bakwai tafitar da tsinin ɗari to kuma Allah yana ƙarawa sama da haka shi ne Allah ba ya fi ya sha Allah yana ƙarawa wanda ya so wanda ya ga dama masa gwargudun imaninsa gwargudun ikilasinsa gwargudun amfanarwar da yi wa bayansa tun da ayi abin yana koma ne zuwa ga bayi bayi su ne masu amfanuwa haka Allah ubangiji ya kwararo masa lada ninkin ba ninkin kan da Allah ubangiji ya ba abin jiki jiki ya su ta ce kamar wanda ya ce da kwaya ɗari ko kwaya ɗari bakwai a sai aka bi jiki koda ya maka aiki na lissafi ka fahimci abin yin lissafi ɗaya ce ta haifi bakwai bakwai ta haifi ɗari ko ta cin bakwai da ya fi ɗari ya zama ɗari ka fi kenan to haka Allah ubangiji yake haɓaka aikin lada ga bayansa na da maza Allah su da yake faɗi misali shafi ku ne da yake haɓakar da ɗan ƙaramin muhur ko fulu idan sun yi tsashi wato kamar eh, ɗan ƙaramin doki ɗan ƙaramin doki da za ka dinga ci da shi kana ci da shi kana ci da shi har sai ya zama in garma su haka Allah ubangiji idan ku jefa sadaka ko Allah zai rike abin a tafinsa tafin rahama su jalla wa ala ya dinga kula da shi kuma ɗayan ku zai dinga kula da jinkinsa har sai ya zama in garma to shi ne na Allah ke gaya mana kwatancan maganar ce kwaya ɗaya ta haifar da bakwai bakwai ta haifar da ɗari bakwai kuma abin bai nan ba Allah yana ƙara wa wanda ya so Daga ce ƙara da Allah abin da yake bawansa shi ne yana ƙara masa a nan duniya Allah yana ƙara wa wancan sakamakon lahira ne kuma yana ƙara wa a duniya sun yana kuma ƙara wa a lahira ɗin wanda da ya ci da abu kamar da yake tabbata cikin hadisin Bukhari da Muslim cewa Allah ubangiji na sa malaiku suna masa addu'a Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa a'ti mumsikan kaga an masa addu'a Allah ya kara masa Allah ya kara wanda ke cewa Allah ya kara masa khalafan ma'ana abin da ya ce din ya samu ƙari a kansa shine ma'anan kuma hadisin Bukhari da Muslim kana na kasa malum sadaka zuciya ba ta tauyuwa saboda sadaka kuma na kasa sadakatun min mal zata ba ta rage zuciya faraka abin da ka cire daga ciki Allah abin zai kara maka Allah zai kara maka Allah zai maye gurbin wannan abin da tu'an yin ka kiwa a ciki wallahu wasi'un alim Allah ubangiji mai loci ne wa ta'ala komai nasa a loce komai nasa a faɗaɗe yake komai nasa gamsashe ne mai gamsarwa alim Allah ubangiji sanau ne ya san komai da ka zai kara maka domin yana sane da abin da kake aikatawa zai karbi aikin naka domin ya ga mai kake yi a zuciyarka kan wajen Allah ji magana ya amfani gama fi sabilillah fi sabilillah abin da kai din saboda taimaka wa addinin Allah ko tafarkin Allah tafarkin Allah ya da farko jihadi wani farko da ake nufi jihadi gwagwarma tsakanin musulunci da kafirci tsakanin agalci da zalunci sannan kuma ya hada da abin da ake nufi na wato wanda yake na Allah da wancarwa ce karatu na harkar ɗalibai misali da wani abin da zai amfani musulmi gaba daya duka ma kai wani abin da ya shafi amfanin al'umma gaba daya ya shiga ciki saboda haka duk wani taimako da za a yi wanda Allah wani ya kudatar a kansa ya shi cikin fi sabilillahi a wata fasarar ta malamai musamman da abin da yake kai tsaye na wato ainihin na Allah din ne misali harkar masu da cikafi da ke bana Allah ya jarar duniyar yanayin da bai gama fitowa fili ba ko zai yi ko zai yi ba amma dai munasaba. yau da daddare shi ne ainihin goma ƙarshe za ta fara shiga 21 gobe kenan to baranta ana yi kullum magarba yare masu baila sun fara shiga dararen nan da mazala lama yake ainihin ƙauracewa iyalinsa ya tare a masallaci ya zagi don tsirin ƙarfafa ibada yau da za ta fara wannan ne daren da ake tafi a cikinsu wani daren da ya da suke tabbata a cikinsu daren mara shi kasa wannan daren yana cikin daren mara gobe 21 to daren 21 sai kuma daren 23 ran aka azumi 22 za a yi gari 23 wannan daren sai kuma daren 25 ran aka azumi 24 za a yi gari 25 sai kuma daren 27 wannan aka azumi 26 gobe 27 wannan shi ne arjal layali shi ne dararen da suka fi daren da fi kowanne fata da kauna cewa za a samu da sakadar a cikinsa sai kuma daren 28 aka azumi 28 za a gari 29 wa'annan dararen su ne manya-manyan darare masu ainihin girman nan wanda dare daya a cikin sun ka dace da shi da ya zama shi ne da kadari التي خير من ألف شهر وعرك يور ساعة كان كسامش بين الدم كان قواج خير أكتر يافي مشيني من حرم خير وبقت حرم من زوية سامش بس في هذا ما أسرري أكيد يا ربي أقدر بيوم دون الأمر الله قام ساعة مثلا أديك أنا وأنا ندارين عبادة يويت عبادة وما ين عبادة يويت عبادة مي أديو إيه mu kusance ka ya ubangiji sa da alkhairin da suke ba wani bawa a wannan dare maka wani kasu mai tsoka a cikin sa'ar rahim masu sha'awar iki tafi wannan shine lokacin su masu sha'awar khatamat sassaki alkur'ani ta ga lokacin su yayi tahajjud masu damar yin tahajjud lokacin sa yayi duka duka ramadan gaba ɗaya dare ne na tahajjudi tahajjudi ma na tsayuwar dare amma musamman tsayuwar tattan tsakar dare musamman wacce sai an yi bacci an tashi wannan babu kamar ta shi sa tarawihi ake goya ta tahajjudi ko kuma ake musanya ta tahajjudi a wannan dare wajen masu cewa dole ba za a shige ta ka goma sha ɗaya ba ko goma sha uku ba sai ce ba a haɗa tsakanin tahajjudi da tarawihi wannan fahimta ce amma magana mafi inganci kuma shine magana mafi yawancin shi ne shababi iyaka ga rakawoyi a wannan yare saraka kullum za karanta izo uku izo biyar izo bakwai misali a dare ɗaya izo goma to ka karkasa shi gwargwadon za ka iya tsayuwa in za ka iya tsayuwa in za ka yi a zaune a dai shi na filfilan ka yi kwashe wannan abu in za ka iya yin masa da yake izu biyu izu uku shi kenan sai ka sallama biyu ma manzon sallama yana sallama biyu kuma dara ko sallama uku ma'ana har da wutiri annabi yana yin sallama biyar raka a goma da wutiri raka a sallama ne eh, shida kenan duk ba da annabi sallama ya yi ya ka yadda yake tsawaita sallarsa wasu ranar raka a biyu yake yi wasu ranar sama da haka sabon za su lama irinsu sun tafan akwai masu ƙur'anin cika raka a ɗaya kuma annabi su bai hana su ba kuma ba a ce musu kan cikin malamai yan uwansu hal an jinjina musu an yi ba musu ko masu yin wuciri raka a daya su karanta da abu nasu iya karantawa sai a kar don su abdoyinsu a daidai guda ɗaya banda sayidina suman akwai sa'ar bin abi ba shi ma raka ɗaya kan yi ma'awai bin abi su kan na ta raka ɗaya na aisha tana raka ɗaya ya ni ya tangarci da lokacin da suka samu da kuma irin nishadin mutum da lafiyarsa to sai ka tafi ne da zama da shi ka nan guda ɗaya ko raka a uku ko raka a biyar ko raka a bakwai da eh, takwas da nan da wuce ko da wuce ko tara gwargwadon yadda sama a gare shi to dukkanin Allah mun kawo shi sau da Allah ya ce shi ne wasiyon alim yana yalwa yana kuma sane da duk abin da ka aikata ka zaɓi lokaci da rahama su za su mana wasu lokutan kibita su domin kowa ya ƙoƙari wannan lokutan ɗan adam dole yana da lokacin da yake nishadi lokacin da ba shi nishadi sai aka sa ka sa nishadin naka a lokaci mai albarka lokacin da Allah ubangiji yake murna yake haba-haba yake maraba da bayansa ɗan kaɗan za ka yi sai a kila maka lada mai yawa kamar da shi wani mai ciyarwa ɗin kwaya ɗaya za ka ciyar Allah baka haka a ɗari bakwai ladan ka maka shi da kwaya ɗari bakwai alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah waɗanda suke ciyar da su saboda Allah a tafarkin Allah su ne da aka faɗa kina a wannan tsari da gabata an faɗa kutancan abin da suke ciyarwa ɗin bayan da yake kwaya ɗaya ta zama kwaya ɗari bakwai shin su ɗin kuma fa ya suke sun malawa da ke ma an faƙo mannan wala'aran wanda ake faɗi ake yaba musu suna zikir ciyarwa saboda Allah a tabarkin Allah a jihadi a neman ilimi a taimakon masu a taimakon masu azumi duk fi layi ne to amma da sharaɗin ba sa bin abin suka ciyar ɗin da mannan ba babu ɗaya kenan ba sa bin ciyarwar tasu da gori gori shine a goranta wa mutum an nuna cewa an taimake shi an karfafe shi an farfaɗo da shi an raya shi bayan da bayan da yake ko mun daren dadewa an kuci da mutum ko ka taimake shi duk ran da ka goranta masa wannan ayar ka cire kanka a ciki ka da hajjina da tabatuna bila fi sun sunnatin ya ta ba cire kanka a ciki saboda Allah yana waɗanda yake wannan alkhairin waɗanda suke ciki saboda Allah su da ba sa bin abin da suka ciyar da mannu ko adan cutarwa cutarwa da ita gorin da wani abin da ba gori duka ya shiga ciki cutarwa ta kila je zugo mutane a kan a je a karbi allah ya zage shi kai tsaye da kuma duka sa saboda yana ganin cewa zama kamar bawan sa kenan da ka ba shi sa ya zama bawan ka sai da kai da shi to duka wanda ka aikata a ciki wannan ya fito daga cikin da suna حبج أمر سنة الذي كل سمرة من Wanda suke wannan aikin أيكن لهم a inda ربهم suna da ladansu a wajen ubangijinsu suna da ladansu na musamman a wajen Allah subhanahu wa ta'ala abin da muka faɗa da wanda ma ba mu faɗa ba da muka sani da ba mu sani ba ranar alkiyama mutum zai zama ta inuwar sadakarsa ranar alkiyama wanda ya ɓoye ainihin ciyarwarsa kamar hagunsa ba ta san mai su ta bayar ba yana ga kashin inuwar al'arshin Allah ko inuwar Allah ran da babu wata inuwa sai inuwarsa duka abubuwan daga na alkhairi wanda Allah ubangiji ya tsarawa wanda yake cewa saboda Allah in ba gori ba cutarwa ga mai bukata to kana da ladanka na musamman wala khawfun alaihim kuma babu tsoro a gare su wala hum yahzanun ko ba sa cikin tashin hankali da damuwa sauraka yanzu ba ka cikin damuwa da tashin hankali ba kuma ka cikin ainihin damuwar abin da zai zo nan gaba a gare su shi ne ka khawfun alaihim wala hum yahzanun haka ba na dama a gare su babu na dama a gare su babu tsoro a gare su ba bakin ciki a gare su abin da suka bayar sun bayar saboda Allah kuma Allah ubangiji ya karba kuma zai ba su lada na musamman zai mayar musu da alkhairi zai ninninka musu abin da suka bayar to daga amfanin alkhairi da sadaka shine mutum zai zama to ina cikin farin ciki koyaushe wala khawfun alaihim wala hum yahzanun baka fargaba baka tsoro baka damuwa an ka kunce ka bayar da alkhairi can ka bayar can ka bayar can inda ka saboda Allah sai saboda manufa mai kyau kai ko a duniyan can mutum yake ciyarwa yake bayarwa yana cikin farin ciki zuciyarsa suna cikin jin daɗi a kwanciyar hankali zai taɓa samun damuwa a turke shi ba ta sarke shi ba wala wani yanzu ba su a kan abin da suka rasa ko su sa wanda suka bayar kaɗan ne ka abin da suka. za su riba ninkin marinki قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى magana kyakkyawa wani bangare ne yanzu na alheri da alhakun da yake maraba da shi yake karbansa yake ainihin jinjina wa mai shi shi ne kaulun maru magana sananniya magana mai daɗi magana ta sanin ya kamata kuma kufiratun hakanan yafiya da afuwa kau da kai gabarin laifi a ɗan adam khairun min sadaqatin to kai wannan ya fi alkhairi da ka zo kai sadaka ya ci ha ha'aza wanda cutarwa ke binsa ke bin ma'ana ko ka ba mutum komai ba amma kuma su magana mai daɗi ka ba shi komai ba amma kuma su magana mai daɗi a yarkar mutu tsaye sadaka ko da sunan ke fadiya daya a hadisin la ta ƙirin min ma'aruf da ne walau an tuta a haka gaji in talik kalli ɗan uwan ma da kyakkyawan murmushi ko da kyakkyawar kalma kalma da da ta sadaka ɗan uwan ka cikin murmushi farin ciki idan kuma ya ji daɗi a cikin damuwa ya samu sauki to shi ma wannan alkhairi ne maghfira ya maka laifi ka kanka kai yayi maka gori kai baka kula da shi ba ko kuma ka zo ka bashi sadaka din ainihin ya ja maka maganganu watakila da ba su dace ba kasan wani mai so a bashi ɗin wani mai bara ina ainihin kashin maganganu ya wuce gona da iri idan yabo ya je takura maka ranka ya zama ya ɓaci a sauransu to ka kautar da kan barin wannan ya fi a ce ka ba da sadaka a shiga baya ka zo kana cikin da shi kana zaginsa kana cin mutuncinsa ko kana nuna masa ainihin da eh, isa ba wallahu ganiyun halim Allah ubangiji sarkin wadata Allah shine sarkin wadata komai nasu cike yake komai na Allah a cike yake ya cike ya tumbatsa sai dai da hukuri bayar halimun mai afuwa ne mai dogon haƙuri ne ba shi da wani ainihin damuwa da mai laifi sai dai kura idan mai laifin ya cika inda ya kamata a kama shi a kama shi amma ba dangane damunsa ba zai iya turke kai gaba da sai masa afuwa haka yake yi ma halim kenan alhulm alhilmu shine hakuri da juriya da ya kana da taku duka Allah wajen su kantu da wannan ta wadatuwa saka ba buƙatar za ku kawajensa na sadaka gwara maka ka da su mutum maka masa na kyakkyawan magana ka faranta masa rai ko kafin masu kuskurensa ya fi alkhairi ya zama to ka ba shi kuma ka da shi amma bai sadaka kuma Allah ba bukatar sai ya kama ka da laifi ya maka azaba in duk ka tuba aikin jeki to Allah zai fi maka ya gafarta maka Allah ka yi mana gafarta mana gaba ɗaya ka sa alkhairi a cikin rayuwarmu ka fi mana kurakuranmu wannan suna ayyuka guda uku da aka karanta kafin mu ci gaba wani lokacin zai tsara mana bari mu karanta tafsirin misali sa'id Allah ta'ala misali sa'id Allah ta'ala akan aya ta asalin ya fi kuma amalan fi sabilillah yake cewa hada hasan azim min Allah li ibadihi wannan kwaditarwa ce mai girma daga Allah subhanahu ta'ala ga bayansa akan su ce dukiyar su fi sabilihi a safarkin kawar kalmar sa kowa huwa tariquhu sabil din nan shine hanyar sa musu ilai hanyar da ta sadar zuwa gare shi kai da fa yadkhul fi hadha infaquhu ki ta'kid al-ulum an-nafi'a mala ya yace wanda zai shiga shine ciyar da dukiya wajen haɓaka ilimin muka masu amfani malamin ya san mai ke da ce ilimin masu amfani ya nufin ilimin addini da ilimin duniya da ake bukata a addini ilimin duniya da ake bukatar sa addini shi kuma shiga ciki kuma ba da scholarship tambayar wani mutum arziki cikin ga wasu ɗalibai ko ga wasu ɗalibi sun yanayi ba da taimaka ba jama'a karatu da su kuma wannan ba da shi ne mamaki saboda shi abin da ya saba shi ne a gina masallaci ya ba da taimako su yayi da alkhairi ne amma a taimaka da adam ka gina shi ka ta bakar malakai ne ba gina malami sa'un malamin addini ko malamin physics ko malamin science ko malamin menene ka gina shi da kyakkyawan tsari da kyakkyawan manufa ka gina al'umma don malami ya shirki gina al'umma saka malam ce a ciyar ta tsarkin mutuwa masu amfani a samu ko research za a bincike a wata jami'a ko wata ƙungiya ta addini ko wata mutanen suke waye suna zo su lissafa mabukata iri kaza ko masu yanayin iri kaza a tara da data da ake cewa don a san ina za a ainihin ciki jibin da ake da shi a waje kaza duk alkhairi ne duk fi sabi lalai ne ɗaukaka al'umma da ta abin da ke tawayen mu shi ne bincike inda aka zo ana wani harkar ta corona gwamnatin ba su da wani data base da za su iya cewa ga inda talakawa su suke ga inda masu karamin karfi suke ga inda ya kuce yana suke babu babu babu babu wannan misalin an ce za a tura kudade a account din mutane mutane da ba su account ba san ba su sai masu account sai masu account ko me za da account ma irin wannan mutanen ba su da wani abu da za su da account ba mai sa musu kudi ba su ganin alaƙa ba haka ake ke a duniya cikin wannan abubuwan a zo a bincike ma a gani an taɓa bincike a kan harkar ko lauyanci ko alƙalanci an gari kaza gari kaza sai ka ga samu gari guda kaza ka lauyoyi da duk yan garin ba sa wata kuma kuma mutunci a gani a da matasa wanda a unguwa yan mata nawa ne jarawa nawa ne iyayen marari nawa ne babu ana bukatar wannan ainihin sannan a harkar abin shafi da abatu sunna don cewa mutanen da suke zuwa kowane masallaci misali mutum nawa ne sun tana kuna da sunna kuke sarka in wani taimako za a yi ma daidai wannan yawan mutane za a yi za a yi zafi za a yi samu ka za a ke koya kuma ko yana da haka nan kan bangaren mutanen da suke cikin wata ce aƙida da kala ba a layin nan guda na wani ɗan shiya wannan guda na wani duk babu wannan bayanan babu su wannan abin da nake fi sabilillahi da ake lissafi gano wannan mutanen ɗan kowane abu in babu hannun asali za su babu inda za a ci haka kan wajen shiryawa da tsara jihadi sun ba malam shi ma ya ce cin sabilillah haka nan shirya masu jihadin da su da iyalansu da kayan aikin da makamansu da sauransu biyu a cikin fi sabilillah ayyuka na alkhairi project na alkhairi masu amfani ga musulmi

ko wasu fakirai wasu miskinai da suke aka taimaka musu Allah ce wallahu ba ibn man yasha Allah wanda ya fi daman ninkawa yace bi hasbi ma yaqulu qalbul munfiq wa gudan abin da yake a zuciyar mai ciyarwar min al-iman wal ikhlas ka iman da ikhlas cikakke da kuma ɗan itatuwar amfanin cewar da za ta yi amfani da da za su amfana ciyarwa a kansu yana da amfanin nika ana wani in ba shi ba mai gida misali ka ba shi dan jari matarsa ba zai sake ta ba wata gida ba ana za ta yi yadda za ta yi kuruwar wani cire guda ɗaya za ta yi abubuwa da yawa ko uwan marayu misali wasu ba ba ba da ba za ta yi ba kiyaye ka ba ta wannan abu ko ka aure ta kaga ciyarwa ce kan ciyarwa alkhairi ne bisa alkhairi wanda ya ce wannan shi yasa Allah ya wani jirgin ka sakamakon da ma'al jaza min jinsil amal irin abin da ka yi irin za a saka kama sai ka taimaka kai ciyarwa mai tasiri za ta ainihin kayayyaba wani ta wanda ta wanda ta wanda ta wanda bangaren ta mamaye al'umma sannan Allah ya ba ciyarwar wasu ciyarwar daban ta masu ba da dukiyarsa saboda Allah ciyarwa da sharɗanta wacce ta kore na abubuwan da suke masana su ne ita ce wacce take babu mannu ma'ana gori a kansu kuma ga irin a dinga gaya musu neman nema da nema da kuma sun sarwa ta magana da ta aiki masu irin wannan da lada yawa don wadannan gwargwadon abin da Allah gani da wajen ya a da kuma gwargwadon cewar da yi Allah wani zai ba su na zarafin nasu da failarsa wacce take sadaka su mabar da su suna alkhairu da Allah wani zai ba su wani samu wala alaihi babu kuma da ma'ana nan lahun inda ma'anarsa Allah Ubangiji zai ba su lada mai yawa gwargwadon abin da ya sani a wajensu gwargwadon amfanin ciyarwarsu wannan alherin da zai ba su wannan da zai ba su sadakar ma ba zai ba su sadakar wata wata ba da wannan amon ba amma zuciyarsu da amfanar da suke wasansu suke ta isar da alherin ba a su Allah ya ce ba su alaihim wala wasu zunar malaji ba na ba'an hulmakar wahal ma'adini Allah sai kore cewa ba su da wani abin da yake abin ki wanda ya shiga shi ne kuzin bakin cikin abin da daga ya gabata wal mustaqbal inna fil khawfi alaihim Allah kuma ya kore musu abin ki na nan gaba shi ne ba sa fargaba ba sa razana shi sa a hasallahumul mahbub abin da suke so ya tabbata a gare su wanda fa'alhumul makruh a da suke kuma ainihin Allah ya aje musu su ya kore masa ya kore musu su sannan Allah ubangiji ya faɗi matakai guda hudu a nan wajen mala ya haɗa harin ya ce Allah ubangiji nan ya faɗi matakai guda hudu suna taliki a kan ƙaunin ta mafiratun a tattalin ƙaunin guda wanda Allah ubangiji ya faɗa a cikin babban martaba a cikinsu shi na nafaka ciyarwa a an yi ta sajira wacce ta fito da iya tabe kuma babu mannu babu ana zartarwa babu goyi a ciki na shi ne babban martaba martaba ta fi shi ne kaulun maro kaulun maro shi ne magana kyawa shi ne kyautata magana da dukkan bubbukin da za ta shigar da wani ciki ga zuciyar musulmi wa maghfiratun shi ne i'tizar ke as-sa'i yin wato ba da kuzuri da wani abin da ya baka ba a biyu yana cikin kawalin ma'aruf kawalin ma'aruf shi ne gaya masu magana mai daɗi da shi masu ciki ko kuma ya kan da yake wani abu ka da shi ka gaya masa kalma mai daɗi wannan shi ne kawalin maru. mataki na biyu kenan mataki na uku shine al-ihsan da afw wal maghfira ka kyautata wa mutum ka yafe masa kai masa afuwa amma na sa ilaika wanda ya munta maka magana da magana ne ya ta maka kuma ya ta maka aikace to ka yafi masa sauke kanka wannan sune matakai guda uku fa hadan afdal min ar-rabi'a to ku kansu wannan nabi da na uku da sun fita hudu ku khairu minha wata ta hudun ita ce lati ya tabawa al-mustaqbil adha lil Shi shine wanda ya saka ya biye ta da cutarwa ga wanda ya ba wa sadaka ko ya masa kyauta masa alheri sai biyo shi da bakan magana لأنه قدر إحسانه على خير من وشر دنيا غروب عاتا بعد شيء هذه بي بديكا أما غروب عاتا هذا الخير الشر يبقى بعد وهذا الخير ننظر انتو خودا ديبا شي يفدا شي وابا شي لما نعم دائي دكا فدا هو يأي بيا لكي تو أي تابعة كها الشر شر شي لكا dai ku ka ba shi sadaka shi ne sai misali in ba ku ala ga sadaka ka ba shi amma kuma sai ka shi da mummunan magana ko mummunan aiki to nan malaci akwai tahziri mai girma ga wanda yake cutar da su wa sadaka kamar yadda wawaye da mutane da mutane banza da jahilci suke aikatawa wani yana da zuciya da tsara mutane ya ba su ko idan dinga zai yana duka musu amma ba a fitan za su yi maza sai duk yin zuwa da kimanta ya gaya wasu magana mu fa mu yamma kaza da ba da mu fa da baka fito ba da ba a san ka ba da yanzu kana cikin abu kaza makamancin wannan to kaga wani su ne ahlul lu'um masu tsantsanci mutanen da suke ba su san alheri ba mutanen suke wawaye jahilai wallahu ta'ala ghaniyun an sadaqatihim Allah ubangiji ya wadata ga wurin sadakarsa kai duka ma shi baya bayan Allah ya wadata ga wurin wannan mai sadaka zo ya zagi ba shi daraja Allah ya bukata aikin sa halimun Allah mahaƙurci ne ma'a kamali zinahu tare da cikar wata bayar cikin bayan wasa ya halima na afin haƙuri gabar masu abu wala yi ajiyar da kuma kuma ga gauce mutu kuma bali wa fi yi sai kiyaye su ba ya zuƙo mai azabta su ya turo alayhin kairahu ya dinga wata ne garo musu da aka yi ko kuma su ne su ne su ke yanyin saba masa su ne su haftar da shi ko da ya samu haka allah ya fi da rahama sauraka wannan mai fatan magana mai yada magana mai gori Allah yana masa afuwa Allah da nige kuma alherin mafi rauni shi ne na hudu shi ne wanda za ka bayar kuma ka zo ka gasa magana ka wani mummunan sakamako bayan ka bayar don kai haka to allah ubangiji ba bukatar dukiyarka ana ba dole sai an karɓi wannan abu ba ba ka shi ne za a ninnin kawo ladan nan to amma kuma allah halimun ne allah ne afuwa ne rahama ne rangwame ne mai haƙuri ne a haƙura ya ce wansa. da Allah alkhairin da ya tsaya a zuciyarsa ya tsara a zuciyarsa ke masa tarihi wata wata rana suna ba dai ko tsakanin ya fi baka zaru ba abin nan fara da Allah ba mu da su ko Allah ya ba su ya mana Allah ba Allah subhanahu ya kuma ayyukan mu ba mu iko tsayawa a wannan goma kashe Allah mu na ƙonka suna yanka mafi da kyau su kuma tsarkuka Allah ka kaba mu wuce face mana afuwa ka yayi mana mu ta wannan mummunan shi yau wannan annabi da ke zama al'umma Allah kuma waje mun kallo gare ka Thank you.